بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمين na mai roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukan mu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai baya haka muna kara jaddada godiya ga Allah subhanahu ta'ala da ya sake tara mu a wannan rana wato eh, ta laraba ko ce laraba da alhamis inda muke karanta wannan littafi mai fayyace mana aƙidun shi'a masu bin limamai goma sha biyu da kuma sanin aƙidunsu a kowane ɓangare na addinin musulunci da kuma auna shi da addinin musulunci domin sanin matsayinsu ga addini. wannan littafin shine aqidatu shi'a al-imamiyya aqaidu shi'ati al-imamiyya al-ithnai ashariya na ashek doktor abdurrahman ash-shafri rahimahullahu Allah ubangiji ya saka masa da alkhairi to alhamdulillah tambayoyin dai ko kuma yan points ko kuma unce ah, matsaloli da aka ka a littafin wajen ɗari biyu ne ina jin mun karanta na ɗaya zuwa casa'in da biyu yau za mu tashi a matsala ta casa'in da uku da izinin Allah subhanahu wa ta'ala kafin mu fara ɗin akwai wani daga cikin matasa ina jin ko nan yake zama sai ya je ya buga wannan abin da na ba da shawaran shi ɗin da turanci ɗin sai ya bugo nashi ya ce ah, ga yadda ya bugo shi din beware of shia and shiaism to sai ya kawo website da yadda duk aka yi downloading din shi sai ya kawo shi a ah, ah, wannan fuska duka points din ya yi su guda ɗari da dama ɗari da goma ne sai ya kawo kuma littattafai da kuma references da za a tarar a na shi'a ɗin to amma da na ce masa masha Allahu dubuna za ka bugo mana sai yace ce a malami gaskiya yana aikin printing ne ya ce ka gani student ne a level 300 nake a Bayero University to gaskiya kudin school fees ne ya ya takare mun shi yasa na dan zauna to amma da naji ya ce aikin printing nake to sai ya tsaya a cikin kwanakin nan ba ma samun aikin printing so da naji wannan din nace zan buga in sample in gani idan yan uwa za su saya sai in samu in har hada in biya school fees dina yace dubu talatin da biyu ne to shine sai <laughs> sai na ji tausayi shi haka sai dama yana zuwa eh, abinda ya zaunar da shi ya hana shi karatun kenan to da ya ji wannan kuma ya ji bangaren shi ne sai sauri ya fit da wannan kofi yace idan yan uwa za su abin nan din a haka to sai ya bugo su to shine nace zan nuna dai watakila wani shi ma yana nan ya yi irin nashi tsarin da design ɗin ga shi dai yadda ya yi shi da fata Allah maɗaukaki sarki mana muwafaka gaba ɗaya to a takaicen takaicewa yau Allah Ubangiji ya kawo mu ina ji yau muna 29 daidai ga watan jimada al'ula watan biyar kenan na shekaran 1437 wanda ta yi daidai da tara daidai ga watan uku na shekara ta 2016 miladiya tambaya mu ta 99 a nan tambaya ce aka yi wa malamin mawallafin wannan littafi a 93 a sheik abdurrahman ibn sa'ad ibn ali ash-shafri mawallafi wannan littafin ne aka tambaya aka ce akramakallahu ko za a ambato mana waɗansu daga cikin bukukuwa da 'yan shi'a suka kirkiro ina fata an gane ko bukukuwa da 'yan shi'a suka kirkiro mun san a aqida alu sunna kuma abin da zo a musulunci manzo Allah bukukuwa biyu ne kawai ya yaddan mana su ne bukukuwa menene na shekara-shekara na idi wanda ake yin su a matsayin addini da kuma samun lada shine bikin idin karamar sallah da bikin idin babban sallah mun san duk waɗannan bukukuwan muna yin su ne a ƙarshen wata ni'ima da Allah Ubangiji ya mana na ciki ta wata ibada ko ba haka ba a ƙarshen dukkan watan ramadana mu yi salloli mu yi azumi mu yi itikafi mu yi tahajjudi mu yi ƙiyamun laili mu yi tarawihi mai sadakan abinci ya yi sadaka mai taimaka wajen buɗe baki ya taimaka mai taimaka wajen suhuri ya taimaka an ba da yadu duka an taimaka an taimaka muka gama ramadana lami lafiya washe gari sai mu je mu yi wa Allah sujada biyu a raka'a biyu a fili buɗaɗɗe wanda bai da iyaka shine filin idi mu yi wa Allah raka'a biyu domin gode masa da ya ba mu daman sauke wannan ibada mai albarka mai daraja ko ba haka ba yawa sai mu je mu masa raka'a biyu sai mu zo mu yi bukin wannan ni'ima da Allah ya mana da ciki ta ramadana a yi dafe-dafe a yi yanke-yanke a kai wa 'yan uwa a je a gaida 'yan uwa a musu barka wannan idin Allah ya yadda da shi manzon Allah ya yadda da shi sannan kuma sai idin babban sallah shi kuma alhamdulillahi ni'iman da Allah ya yi mana aka je haji aka yi ɗawafi aka je mina lami lafiya aka je arfa aka yi tsayuwan arfa aka kwana a muzdalifa aka jefi shaidan aka yi kaza aka yi kaza shi ma bisa wannan ni'imar da Allah ya yi din nan sai a je a yi sallah ranan babban sallah shine ran goma ga watan zulhijja shi ma al'umman musulmi su taru su je buɗaɗɗen fili su yi wa Allah raka'a biyu don gode masa a dawo kuma a yi talayya a yi ta yankawa a yi ta yanka a yi ta yanka don farfado da sunan annabi ibrahim alaihi salam na wajen yanka ɗan shi annabi ismail to musa akwai waɗannan to bayan haka idan ka duba christianity ba su da waɗannan kawai ranar christmas ranar haihuwan yesu shi ma bai tabbata ba sai kuma ranar new year farkon shekara to he mu duba kuma a musulmai idan muka duba yan sufiya aka kirkiro shi ma maulidi aka kirkiro cika-ciki aka kirkiro abubuwa da yawa wanda duk waɗannan bidi'o'i ne ba su tabbata ba to shin yanzu su ma 'yan shi'a suna da idi daban-daban da suka kirkiro the word idi kalman idi a ma'anan shi a musulunci technically a shar'ance da. duk lokacin da ya zagayo sai an yi shi duk lokacin da ya zagayo sai an yi shi shine ada ada ake kira abinda mutum ya saba a ce wane kaza ya zamo masa al'ada wane yanzu kaza ya zamanto masa al'ada kullun da wane ba mu san shi da zama a bakin titi ba amma yau da gobe abu ya zamanto masa al'ada ya yau ada kuma ya dawo yayi gobe ada daga ada ya udu sai aka kira shi idan asalin shi abinda kai yau ka dawo ka daɗa yin shi kada sai aka ce ada wani ya koma ya yi ada ada ada har a kira shi al'adan wani to sai to kasancewa duk lokacin da aka gama ramadana sai an yi biki in da sai an yi sai an yi sai aka kira shi idi idi abinda yake dawa kowace shekara a ce idin karamar sallah ko idin babban sallah to shine to shi ma akwai abubuwan da yan shi'a suka rike duk lokacin da abun ya zagayo sai sun yi bukukuwa shine tambayan mu anan ina fata an gane ko yawa kar mutum ya dauka idi wai shine wanda ake fita a yi sallah a fili a yi sallah raka'a biyu a idi abinda duk wani abu da in ya zagayo sai an yi shi kamar wani ya saba da menene birthday din shi duk lokacin da ya zagayo sai an yi birthday an yanka kek an tara iyalai an yi menene an yi menene an yanka kek an ci shi ma ana kiran shi idul milad idin haihuwa wani yana idin fa birthday idin birthday duk lokacin da 10 october ko 1 october ya zagayo sai an yi menene da sai ai parade ko independence ana kiran shi idu yaumil watan idin ranar samu menene yanci to bi idin din shine abinda ke dawa repeatedly ana maimaita shi to akwai bukukuwa musamman da yan shi'a suka kirkiro a su wanda duk shekara in suka zagayo sai an yi su ayi waɗannan bukukuwan wannan shine tambayan mu ta 93 kenan tambayan ta zo a haka lau zakartum barakallahu fikum ya akramakallahu Allah muku albarka da akramakallahu a taimaka dan a dan ambata mana mana ba'abul ayadi waɗansu idi idi allati ahdathaha waɗanda shuyukhu shi'ati shekunan shi'a suka kirkiro su suka innovating nasu a cikin musulunci suka cusa su cikin musulunci kuma aka sa musu lada mai ɗimbin yawa aka sa duk wanda bai je ba ko bai yi su ba ya taɓe yayi asara duniya da lahira ya rashin waɗansu lada masu ɗimbin yawa shin akwai su aka rama kallahu jazakumullahu khairan da a ambata mana su mana malamin aka samu mawallafin wannan littafin jawab sai malam ya ce eh akwai ai inna min asharil a'yadi daga cikin mafi shaharan idi da 'yan shi'a suka ahda ahdasuha wanda malaman shi'a suka kirkiro akwai idul ghadir idul ghadir idin ranar ghadir asalin kalman ghadir a larabci shine wani dan tafki haka tafki shi ake kira al-ghadir tafki inda ake zuwa ɗebo ruwa stream inda ake zuwa ɗebo ruwa shine ghadir to ghadir din akwai wani gu wani kauye da ake kiran shi hom inda wannan dan tafkin yake ana kiran shi ghadiru hom ghadiru hom qala shaykhuhum wato wannan wajen idul ghadir asalin tarihin shi yanda yake manzo Allah ne sallallahu alaihi can wajejen Yaman area Yaman ne manzo Allah sai ya tura waɗansu sojoji da runduna su je wani yaƙi a wajen to da suka je a watan haji ne shi ko manzo Allah daga nan makka zuwa daga madina ya yi shiri da waɗansu sahabansa za su tafi menene za su tafi aikin haji to ya daɗe da tura waɗancan ɗin to da ya tura aikin haji zai tafi aikin haji da shi da sahabai daga nan sai ya tura sayidina ali shi kuma ya je can din da yake an gama yakin an ci nasara ya je ya dora shi akan ya lura da ganima da koma da komai da abin da za a yi waɗancan sojojin daga can sai sayidina ali shi kuma ya biyo ya zo su haɗu a ina a makka shi annabi ya fito daga madina zai zo ya tura sayidina ali aka je aka ci nasara a takaicin takaicewa wajen rabon ganima da za a yi sayidina ali ya ce to kar a taba wani abu sai manzon Allah sallallahu alaihi akwai bayi akwai wanda a cikin su wanda sayidina ali ya zaba duk duk wanda za a rarraba sai ya ce komandoji a a ya raba abin da zai dan raba sai ya bar waɗansu sai ce to waɗannan a bari sai an gama aikin haji wajen dawa aka haɗu da manzo Allah sai manzo Allah ya yi kaso to shi da ya bar su a haka ya ce su taho a hankali su kama hanyar madina shi ya zagayo ya zo zai tarar da manzon Allah a aikin haji su aikin haji su koma ka takaice bayan an gama aikin haji za a koma sai sayidina ali ya tarar su waɗancan sojojin da manya-manyan waɗansu sai suka taho makaɗi a haye akawun dawakai sun raba abin da ya ce kar a raba sun raba abin da ya ce kar a raba ɗin to sai sayyidina ali ya ji zafin abu sai ya ce musu su je ya soke duk rabon da suka yi a bi umarnin da ya bayar to shine he suka kawo complain wajen manzo Allah an yi kaza ai kaza manzo Allah da ya tashi sai sayyidina ali ya je tarar da da shi da sayyidina ali suka tarar da abu ce ta ya za a yi sayyidina ali ya ba ku umurni yace kaza ku saba yace faman kuntu maulahu fa aliyun maulahu duk wanda yake masoyina ne fa ya san aliyu ma masoyin shi ne kaza kaza manzo Allah da ya nuna irin wannan to shine ɗan shi'a suka yi makin suka ce wannan magana ita ne ke tabbatar da annabi ya naɗa sayidina ali kenan wato a ranar ne ya naɗa shi cewa shine zai zamanto madadinsa kawai in baya nan wai wannan kalman da manzo Allah ya faɗa kawai shi kenan to shi ne shi'a suka kambama wannan kisar suka girma mata suka nuna ranar neman zuwa Allah ya nuna matsayin Ali ya nuna walittaka ya naɗa shi shine wasiyinsa ya naɗa shi shine mai mai gurbinsa kaza kaza ta ya za a yi sayidina Abubakar ya zo da Umar da Usman su yi blokin in sayidina Ali Eh? ai annabi ya nuna karara yana mutuwa direct sayyidina ali ne next ta ya za a yi sayyidina abubakar su zo su yi masa fin karfi su kwace sannan bayan ya yi nashi kuma su yi blocking din shi su ce sai umar ya ya dana su yi blocking din shi kuma su ce sai usman ai fin karfi da aka yi a waɗannan wuraren ai annabi ya nuna karara ina fata an gane kai nan suka kamba ma to babu wanda ya fi wannan ranar shahara shi yasa duk ran da ya zagayo sai a yi bukukuwa a ce ranan da annabi ya naɗa menene sayyidina ali ne yawmul ghadir inda abun ya faru ne a wannan dan tafkin ne ghadir khum wajen dawansu ne aka yi wannan to kala shaykhuhum babban shaihin su na shi'a mai suna abdullahi alayili fi khutbatin adha'atha a wata hudubar da ya yi wanda mahattatul iza'atul lubunaniya wato gidan rediyon lebanon a wannan shekara ta nawa ranan goma sha takwas ga watan sha biyu na shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da tamanin 1380 ɗari dubu ɗaya da ɗari uku yawa da tamanin ta yada a za'at wanda gidan rediyon lebanon ya yada wannan hutubar da wannan shehin ya yi ya ce inna idal ghadir kai idi yin bukukuwa a irin wannan ranan duk wannan ranan idan ta zagayo Yace ce juz'un minal islam wani bangare ne ma daga musulunci kawai idan baka yi shi ba wani bangare na musuluncin ma ya me ya salwanta musuluncinka bai cika ba faman an karahu wanda ya yi musu ko ya yi kyaman idin ranar gadir din nan fakat an karal islama bizati ya yi musulunci ma gaba ɗayansa ma kawai wanda ya yi rejectin wannan idin wannan ranar to musulunci ne ma gaba ɗaya kawai kama ka yi jifa da shi wannan a hudu ba ya isa don ya nuna muhimmancin idi wannan rana ku duba sharhi na uku can ƙasa a shi'atu fil mizan wato aƙidan shi'a wato shi'a a ma'auni shafi na ɗari biyar da talatin da hudu wanda yake raƙamul awwal la sunnata wala shi'a sunan babin kenan babu sunna babu shi'a Allah ne ya sanya littafi yake li Muhammad Jawad Mughniya wanda ya wallafa shi a shekara ta 1400 daidai kun ga almost nawa kenan 37 years ago ina fata an gane shekara 37 domin yanzu muna hijira 1437 ne bai idan aka ce 1400 ne daidai to shekara 37 aka wallafa wannan littafi ra'isul mahkamati al-ja'afariyyati bi Lubnan wato shugaban wato kotun ja'afariya da take Lebanon shi ya wallafa wannan littafin. ai idan muka duba ɗaiɗaikun sahabai manzo Allah kowa akwai sahabi wane ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aminu hazihul ummati wane ne wane ne wannan sahabin abu ubaidata amir bin jarrah radiyallahu anhu manzo Allah sallallahu ce aminin al'ummata aminin al'ummata shine eh, abu ubaida sai yace kuma yace eh, inna li kulli nabiyin hawari wa hawariya wane ne muka karanta shi anan wanda ya tura shi ya je ya ya spying zubair zubairu bin al-awwam ko yace kowanne annabi yana da badaɗinsa mataimakinsa masoyinsa mataimakina badaɗina shine zubairu bin al-awwam lokacin da ya zaburar da sahaba ya ce wa zai je ya masa leken asiri a yakin handak wannan da ake tona rami ya je ko to wannan ya nuna cewa shine next ya nuna cewa shine in ya mutu kenan annabi ya appointing nashi shine zai zo next bayan annabi direct sai shi to kowanne sahabi akwai irin ma matsayi da title da annabi ya bashi eh akwai to amma kai ba a nuna na kwa ba sai aka nuna wannan da annabi ya faɗa ya za ku ku ɓata wa alirai ya ce ga abin da za ku yi kuku abin nan da makamantansu ya ce duk to ku san fa duk wanda ya zamanto ni ne majibincin shi masoyi na to aliyu ma masoyin shi to kawai don ya nuna waɗancan sun saba shugaba ai shugabanci ne sannan annabi ai idan ya baka shugabanci je ka wakilce ni a go kaza yana nan a matsayin shi annabin ne ai yanzu idan ana taro a nan aka sa kujera aka sa his excellency aka dan rubuta kujeran his excellency da executive governor na kaduna shi zai na zauna a wajen aka rubuta da Allah idan ya turo wakili ina zai zauna yana zama a lokacin a gwamna ne kana taba shi a ce ka ci mutuncin gwamna na fata an gane ko maganar da zai a wannan lokacin da yawun gwamna ko ba zai sa a cire wannan abun eh, his excellency ba a yaga a ce kai ba shi bane a yaga a ah, shi din ne a madadin shi a wajen so duk wanda ya masa wani abu ai tamkar ya ya masa ne to da annabi ya tura sayyidina ali ya je ya zamanto shine shugaban da zai zartar da abubuwa yayi kuka saba sai annabi ya ce ai duk wanda ya saba masa ai tamkar ya saba mun ne kawai wannan ya nuna annabi a ranan kawai ya yayi appointing nashi yayi nominate nashi cewa shine immediately bayan shi su waɗancan kun da annabi ya ce musamman ma inna likulli nabiyyin hawari wa hawari shine wane ne zubai kowane annabi yana da sa, ku duba fa shi shine zubairu binu al'awwa da shine ma zai fi ai badaɗe masoyi mataimaki kusa da kusa to amma duk bai zamo ba sai na sayidina ali shine suka mai da wannan ranar rana idi suka yi ta faɗa ai ga ranar da manzon Allah sallallahu ya bayyana matsayin sayyidina Ali aka ce to ai da annabi zai bayyana da sai ya jira an yi gangamin makka na duk duniya domin hajjin manzon Allah ɗaya ne a rayuwarsa shine hajjatul wada hajjin da ya bayyana sahabai duk abin da yake da halal da haram a wannan ranar to ai da sai ya jinkirta ce akwai wani babban abu ma zan nada ma duk duniya mataimaki na ba na mutu da da shi ko ba haka ba duk ba ai ba a wajen koma ne ba to ai da ai annabi ya nuna duniya me yasa cikin abubuwan da yayi a ranar arfa din nan ya bayyana domin annabi yayi hudu ba sai lokacin sallah ko take tsayi da shi ana idda sallah yayi wata hudu ba ya bayyana dukkan sahabai yace Allahumma hal balagtu ya Allah na isar Allahumma hal balag fashat Allah ka shaida na isar to akwai babban abu kuma da annabi zai bashi a wannan ranar shine na sayyidina Ali ba a yi ba sai a hanyar koma mai shine su suka mai da shi babban abu wannan wannan yafi idin babban sallah yafi bukin idin babban sallah ko karamar sallah a wajen su idin wannan rana wa qala ko wa qala muhammad jawad Muhniya suna wani shehin su inna ihtifalana yace muna tabbatar muku lalle bukukuwan mu bi hadhal yaumi na wannan ranan huwa ihtifalun bil qur'anil karimi wa sunnatin nabiyil azimi bizat wato tamkar murna ne na alkur'ani da kuma sunnan manzon Allah musamman ake yi kawai ihtifalun bil islami wa yaumil islam buki ne na musulunci kuma na rana ce ta musulunci bukin na rana ce ta alkur'ani buki ne na alkur'ani buki ne na ranar sunnan manzon Allah da yake yayi daidai da abun nan in ka ji sunna haika ce da gaske ne innan na haya wallahi hani duk wanda yake zai yi hani ko yayi attempting yayi yunkurin hani an yaumil gadiri ga idin wannan ranan to ta'abirun sanin kaman ka hana al'umma ne bil akhzi bil kitabi wa sunna kaman ka hana mutane ne kace kada su kuskura su yi riko da alkur'ani da sunnan manzon Allah duk wanda yace zai hana wannan bukin bai yadda da shi ba to tabbas kawai kaman ka hana al'umma ne kaman ka hana al'umma kace, ya ku al'umma daga mun hana ku banda ku banda ku ba ba ba ku ba alqur'ani ba ku ba sunnan manzon Allah wa ta'alimul islam wa mabadi'uhu duk wanda ya haramta mutane ce ba kyau bikin wannan ranan to min kaman ka haramta musu duk koyon wani abu da ya jibinci musulunci in nutshell gaba daya an ka ce mutum kai daga yau mun hana ku karatu mun hana ku islamiya mun hana ku sa hijabi mun hana ku karanta fiqihu mun hana ku karanta hadisi mun hana ku karanta alqur'ani mun hana ku sallah mun hana ku zakka mun hana ku haji mun yace in ka hana wannan bukin kaman duk ka hana jama'a musulmi wannan abubuwan ko ba ku gane ba dama sun ce musulunci ne a dunkule kai bukin wannan rana mu duba masdaru sabiq wancan reference da muka wuce shine eh, ashi'atu fil mizan amma shafi na 534 wancan ma haka 534 waftarau ga kuma hujjojin da suka kirkiro suka danganta shi ga abi abdullah da sayyidina hussein radiyallahu anhu Allah ban yarda da shi wai annahu haddadahu wai sayyidina hussein musamman ma ya bayyana wannan ranan alhalin kuma bai faɗa ba faƙala wai ya ce wa hashahu wa yawmu hum ranan bukin zagayowar ranan ghadiru hum hum afbalul ayat shine mafificin duk wani idi wacce ce ranar wa huwa saminu ashara min zulhijja shine ranan takwas ga watan zulhijja ana gobe za a yi mai kenan tasu'a da ashura shine wato bikin ya fi kowane biki a duniya wai sayyidina hussein din ma ya faɗa fa afdalul a'yad shi ya fi duk wani idi da ka sani a musulunci ka duba wasa'ilu shi'ati littafi mai suna sharhi na biyu a can wasa'ilu shi'a littafi ne mai wannan sunan mujalladi na biyar shafi na arba'in da uku babu a ƙarƙashin wane babi babu wujubu ta'azimi yaumil jumu'ati babin da yake wajabta wa al'umma girmama ranar juma'a wattabarruki bihi da neman albarkar ranar juma'a wattikhazuhu idan da ɗaukan shi a matsayin idi wajtinabu jami'il muharramati fihi da nesantan dukkan abubuwan da aka haramta a ciki haka nan wa yunzar a ƙara duba littafi mai suna tahrirul wasila mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da saba'in alƙawlu fi aksami saumi inda suka yi bayanin rabe-raben azumi da abin da yake na mustahabbi a ciki wa min ayadihim bayan wannan idin kuma akwai idi da ake idu maktali umar bin al-khattab wato idin ranan kashe sayidina umar wato ranan da aka kashe sayidina umar in ranan ya dawo duk lokacin da ranan ya zagayo to babban idi ne da ake yi ana murna ana murna ana waƙe-waƙe na la'antan sayidina umar ana waƙe-waƙe na nuna bajintan wanda ya kashe shi din da ya ba masa shine wane ne makashin shi abu lu'lu'at al-majusi ina fata an gane ko to shine idin su na biyu mafi girma bayan idin ghadir khum sai idu maktali umar ibn al-khattab idin wato ranan kashe sayyidina umar dan khattab ala yadi abi lu'lu'at al-farisi al-majusi eh a hannun abu lu'lu'at ba farisen nan ba majuse masu bauta ma wuta wa qad bawwaba shaykhuhum al-jazairi babban shaykhin su shaykhuhum wanda ya kawo ni babi musamman ce sunan shaykhin nuru samawi wato hasken sammai yace yukshafu an thawabi yaumi qatl umar bin al-khattab wato ka san kowane ibada in kai ta Allah yana ɓoye maka ladan sai ranar yaushe kiyama ko ba haka ba in muka yi sallah yanzu Allah yana bude maka ladan ya nuna maka a idan kai haji Allah yana bude ma ladan ya nuna maka to yace saboda girman wannan idin da murnar ranar kashe na Umar shi ba ladan shi a bude ne ake buɗewa bawa kawai kana yi kawai ana nuna maka ladan ma ba wani shamaki ba a sha makance wannan abun nan is exposed is open ladan kawai ya fi ƙarfi wato don darajan shi da ladan da kake samu na yin idi na murnan kashe sayyidina Umar shi ma ladan a buɗe ne kawai babu wani rufa rufa wai sai kaji alkiyama a nuna maka nun kana yi a ranan kawai za a buɗe maka a nuna maka irin turin ladan ina fata ana ganewa na'am wasaka bi sanadihi sai ya jawo wani hadisi ya ce anna yauma maktali umar radiyallahu an wato ranan kashe sayyidina umar Allah yarda da shi huwa tasi min rabi'il awwal shine ranan tara ga watan rabi'ul awwal ina fata an gane ko tara ga watan rabi'ul awwal waftarau waftara sai ya kirkiro shi jaza'iri din bi anna imamahum ta akwai wani imam su kun san fa mutum in an kira shi imam a shi'a fa yafi annabi ko shi muka yi kwanan nan ko to imam mai suna abul hasan al-askari ya kulu ga abinda da ya ce game da anil ihtifali bi yaumi maktali umar game da ranan bukukuwar murnar ranan kashe umar wa hashahu alhalin afa taubai faɗa ba har ga Allah aka taubai faɗa ba wai yace wa ayyu yawmin a'zamu hurmatan wani rana ne babu ranan da yafi girman hurumi da alfarma da daraja min hadhal yawmi irin wannan ranan da aka kashe sayyidina Umar babu ni ranan da yafi shi alfarma da daraja inda ahalil baiti musamman ga iyalan ahalul baiti na manzon Allah da san sayyidina Ali wa afrahu basu da wata ranan da ta wuce wannan ranar farin ciki ina fata an gane ko waftarau ala rasulillahi haka nan ma suka kirkiri ƙarya suka danganta ga manzon Allah shi kansa sallallahu alaihi wasallam annahu qala wai annabi ya ce wa hashahu alhalin sam sam sam bai faɗa ba wai ga abinda manzo Allah sallallahu ce anil ihtifali game da yin biki bi yaumi maktali Umar game da ranan kashe sayyidina Umar radiyallahu anhu wai mukhatiban al-Hasan wal Husayn wai manzo Allah ya kira al-Hasan da Husaini jikokinsa din nan ya faɗa musu falala da daraja na yin bukukuwa bukukuwa ranar kashe sayyidina Umar ya ce fa'innahu wai ga abinda annabi ga kisar da take fa'innahu annabi salsala ya ce masa ya kai Hassan da hussein ku ji da kyau ina tabbatar muku al-yawmal ladhi yaqbadu ranan da Allah zai damke aduwahu makiyansa wa aduwa jaddi kuma da makiyin kakanku waye kakansu annabi kenan fa na fata an gane ko wai annabi ne ya ja su gefe yake ga musu akwai ranar da za ta zo ranar da Allah zai damke makiyinku ko aduwahu makiyin babanku wa aduwa jaddi kuma da makiyin kakanku makiyina da babanku kenan fa innahu al-yawma alladhi yuksaru fihi shawqatun a ranan ne za a yanka wata kaya, kaya, za a karya lagon makiyan jaddi kuma makiyan kakanku makiyana nafa wa nasiru aduwi kuma wato a ranan ne kuma Allah maɗaukakin sarki eh, wa nasiru aduwi kuma ko da kuma zai taimaka wa makiyinku wa nasiru mubghidu jaddikuma wato makiyin kakanku wa nasiru aduyi kuma kuma mataimakin makiyinku wai makiyinsu number one abubakar to shi ne aisha na umar ne mataimakin makiyinsu number two ya ce wannan ranar da za a da allah zai damke shi fa innahu al-yawm alladhi yufqadu fihi fir'aunu ahli baiti to ranan ne fa za a rasar da fir'aunan iyalaina yadda fir'auna yake maki ga banu isra'il ko to shi ma hai annabi wato wai yace musu ranan ne za a gama da fir'aunan iyalan gidana wato sayyidina Umar ya wasata shi da makiyin makiyin makiyin iyalan gidansa shi annabi kenan har ya kira shi mafir'aunan iyalai na wai ranan ne za a karya a rasar da fir'aunan makiyin gidana wa hamanahum da hamanansu wa zalimuhum da mazalincinsu wa ghasibu haqqihim da kuma wanda ya kwace haƙƙinsu maƙwacin haƙƙinsu ina fata an gane ko wa yahmilu ala katafihi durratal Hizzi kuma zai ɗauki duk wani nau'i na ƙasƙanci a kafaɗunsa wa yudhillu nasa an sabilillahi kuma zai ɓadda mutane daga barin tafarkin Allah wa yuharrifu kitabahu ya zo ya jirkita littafinsa wa yughayyiru sunnati ya zo ya jirkita sunnata fa auha Allahu ilayya yasa Allah sai ya mun wahayi fa kala yace amartul kiramal katibina na umurci mala'ikun nan masu daraja marubuta an yarfa ulkalama wai su rubuta wannan abun ma har an ɗauki alkalami anil halki an ɗauki alkalami daga halittu ta ayyamin wato har na tsawon kwana uku min ajili zalika yaumi saboda wannan ranan ina fata an wato ranan bukukuwan kashe sayidina umar ma Allah yakan umurci mala'iku masu su ɗauki alƙalami na tsawon kwana uku kar su rubuta duk abin da ke faruwa a wannan ranar saboda darajan da girma da daɗin wannan ranar Allah zai ce aje a yi ta abin da za a yi a wannan rana. har na tsawon kwana uku Allah ya bare ya ce mala'iku ma su ɗauki alƙalami kar su rubuta duk abin da zai faru a wannan ranan har na tsawon kwana uku wala aktubu alaihim shay'an min khatayahum kuma ba za a rubutawa wato wanda za su je wannan bikin ba za a rubuta musu wani abu na zunubai ba duk abin da suka yi a ranan har na tsawon kwana uku za a ɗauki alƙalami. ya muhammad wai sai mala'ika ce ya muhammad inni qad ja'altu zalika idan na sanya wannan ranan kashe wannan maƙiyinka maƙiyin ahalu ka fir'aunan yan gidanka na sanya wannan rana ya zama to idi duk shekara shekara a fito a rika idi wa alaitu ala nafsi ni kuma na rantse da kaina shi Allah kenan bi izzati da izzata wa jalali da ɗaukaka ta da daraja ta wa uluwi da ɗaukaka ta fi rafi'i makani ɗaukakan na inda nike anna man wasa'a fi zalikal yau duk wanda ya yalwata wa jama'an nan da za su fito wannan idin da abinci da abin sha da sutura ala ahalihi ko kuma ya je wa iyalan shi cefane mai kyau ya yalwata musu wa aqaribihi da yan uwansa na jini la azidanna fi malihi wa umrihi ni kuma na rantse da zati na da girma na da daraja na da ɗaukaka na sai na ƙara masa haɓakar arzikinsa sai na ƙara masa tsawon rayuwansa wai annabi ne yake faɗa faga abinda Allah ya faɗa masa sannan bayan haka wala a'tiqannahu minan nari zan enta wannan bawan daga wuta ba bawa na din ba shi ba wuta duk wanda yayi idin murnar ranan kashe sayyidina Umar wala aja wala aj'alanna sa'yahu mashkuran zan sanya aikin nan nasa da ya a wannan ranan abun godiya a gare ni wa zambahu maghfuran ku sanya zunubinsa gaba ɗaya abun gafartawa wa amalahu maqbulatan duk waɗansu ayyukan da da ka yi in ma ba su karɓu ba to in ka fita wannan ranar duk za a yi riba a karɓe su daga ranar duk aikin da kai za a rika karɓa maka ko ba ku gane ba wannan maganar ku duba al'anwarun nu'umaniya littafin da suka wallafa al'anwarun nu'umaniya mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da takwas zuwa ɗari da goma sha ɗaya nurun samawiyun yakshifu an ba katli umar wato wani irin haske da zai tsagowa daga sama da yake kwaye maka wato ladan wato zai kwaye maka hijabi da zai nuna maka ladan kashe sayidina umar wato wani haske ne zai keto daga sama sai ya kwaye maka abinda da ya rufe ka baka ganin ladan da ake baka a wannan ranar to ko wani haske ne zai sauko ya kwaye haka ga ga ladan a idon ka kai da Allah zai baka saboda halartan idin murnan kashe sayyidina Umar wa atlaqu ala abi lu'lu'ata sannan suka rada ma suka bawa abu lu'lu'ata makashin sayyidina Umar din nan suka bashi wani title suka ce baba shuja'uddin baba shuja'uddin ina fata an gane wato baba wato dattijo jarimin addini irin takin da suke bashi kenan jarimin addini hazikin addini ka duba can sharhi alkuna wal alqab wajen laƙuba. na sunan malamansu da laƙuba da alkunya duk wanda ta ji an ce mai baba shuja'uddin ka san abu atal majusi ne ake nufi kama yu'azzimuna yawman nairuz kama yadda suke girmama ranar nairuz an san nairuz ranar bauta ma wuta kidan bauta ma wuta ka fi'ilil majus yadda majusawa suke yi ka duba wasa'ilu shi'a mujalladi na biyar shafi na 173 zuwa 174 yawon nairus din nan suka ce a karkashin in kaje wannan wasa'ilu shi'a din nan za ka ga idan yawon nairus ya zo to a karkashin babu istihbabi salati yawmin nairus ana son wato mutu ya yi na filfilo na wannan ranar nairus wal gusli fihi da yin azumi a ciki wasaumi ai da yin wanka wasaumi da azumi wa lubsi an zafi siyabi da sanya tsabtatattun tufafu wa tibi da turare wa ta'azimuhu da kuma girmama shi wa sabbul ma'i fihi da kuma wato irin watsa ruwa a ciki dinnan a ɗebi ruwa a watsa a sama haka nan ka duba biharul anwar jalladi na 95 shafi na 419 duka za ka samu laƙadi mala ya ce laƙadi tarafat akhbaruhum labaransu da hadisansu sun tabbatar sun yi confessing in ji malam kenan yana musu raddi ya ce bi anna yawman nairus. wannan rana ta nairus din nan min ayadil furs yana daga cikin bukukuwan da farisawa suke na masu bauta ma wuta to su ma din da yake daga can din suke sai suka sanya shi shi ma a cikin addini ka duba sharhi na uku biharul anwar tashi san mujalladi na 48 zuwa eh, shafi na 108 za ka samu sai tambaya ta ce 74 ta ce halil imamatu inda shiyufi shi'a shin shugabanci a wajen lima a wajen shehunan shi'a shin an kayyaje shi ne da adadin adadi adadi wani kayyadajjen adadi yanzu misali akwai imam wani imam wani imam khumaini ko imam kaza har kumain da ya mutu shi ma imam ne shin an yi restricting din shi akan wani number adadi na kaza ko kuma abun abuɗe ne kawai hamsa ita ce laƙaƙana shaihu shiyuhi shi'a akwai ɗaya daga cikin shaihunan shi'a al'awwal na farkonsu shine ibnu saba'in al-yahudi ko ne babban farkon shaihunansu ibnu saba ba yahudin nan yantahi bi amril wasiyyati inda ali shi ya takaita al'amarin wasiya kan sayidina ali kawai radiyallahu anhu haifu iftarau ala amiril mu'minina ali a inda suka kirkiro ƙarya suka danganta ta ga amirul mu'minin ali wai ya ce wa kutimtu ana mi'ata alfi wasiyin akwai wasiyai ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya har dubu ɗari ɗaya mi'atu alfin wasiyin to ni ne cikamakinsu akwai wasiyai wanda aka musu wasiya wasiya har dubu ɗari ni ne cikamakinsu ni ne cikonsu wa arba'atan wa ishirina alfan ko yawa dubu ɗaya da ashirin da dubu dubu ɗari da ashirin da hudu yawan yai gaba ɗaya sai na Ali ya ce to shine na cika makinsu wannan ya yi ma wannan wasiya ya ba ma wannan a yi ma wannan wasiya a ba ma wannan sai da aka samu wanda aka musu wasiya dubu dari da ashirin da hudu sai dina ali ya ce shine na last shine cikamakin su gaba ɗaya babu wani wasiyi bayan shi in ji su fa yadda abdullahi bin saba'in ya faɗa kenan to kaga wannan ya faɗe shi ne a cikin basairu darajat mun yi shi a can baya mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da hamsin da biyu akwai biharul anwar mujalladi na 39 shafi na 342 abwabul ayatin nazilati fi sha'ani fi sha'anihi alaihi salam addalati ala fadlihi wa imamatihi eh babu 90 babi na 90 ما بين ما بين من مناقب ما بين من مناقب نفسه القدسيه irin yadda saidin ali ya bayyana kansa to kaga shi ya restricting akan dubu ɗari da ashirin da hudu ne babu wani kuma shine cikamaki walakin ja a fi ma ba'ad mana amma ma fi majmu'atin min auladi akwai wanda kuma ya zo ya hada hadda ƴaƴan sayyidina ali su wancan sun ce ya faro ya faro ya faro sayyidina ali ne na ƙarshe to akwai waɗanda suka zo kuma suka including har ƴaƴan da ya haifa kaga ya fi dubu ɗari da ashirin da hudu ɗin kenan wa fi rijalil kashi a rijalul kashi anna mu'mina taq aw shaytanu taq yake lalle muminin taq ko shaytanin taq huwa bada'a yushayyi'ul qawla shine farko wanda ya fara watsa ya yada maganan cewa bi annal imamata mahsuratun bi unasin cewa shugabanci ya takaita kan waɗansu mutane makhsusi na keɓantattu min alil bait wa inda ma alima bi zalika al-imamu zaidu bin ali yayin da imamu zaidu dan ali ya ji wannan labarin istada'ahu ya kira wancan mai magana faƙalar ya ce kai ya aba ja'far kuntu ajlisu ma'a abi na daɗe fa ina zama da babana aliyu alkhiwan fayulqimuni albab'ata saminata sai unga ya ce in bude baki na sai ya sanya mun wata tsoka mai kitse wa yubarridu li al-luqmata al-harata hatta tabruda sana idan zai yana ciyar da abinci ya dauko loma sai ya fifita shi ya dan yi sanyi tukuna kafin ya samu a baki shafatan alayya shafaqatan alayya don tausaya mun walam yushfiq alayya min harrin na duba wanda misali zai ɗauko loman to ya samu a baki in ya akwai zafi ya fifita kafin ya bani ya ɗauko tsokan nama ya bani mai kitse wanda misali don tausaya mu wanda ya tausaya mun kada loman tuwo ya ƙona ni kana gani wannan ba zai tausaya mun ba shine zai tura ni ga jahannama yace idan akhbaraka biddini wa lam yukhbirka bihi wa lam yukhbirni bihi wato har ya baka labarin wani abun addini ni bai bani shi ba bi ma'ana in ka koya ma mutum addini ya kubuta daga me ka taimaka mishi ka kubutar da shi daga wuta to yace kana jin yanzu wannan bawan Allah mahaifina da yake ji mun tsoro loman toma kar ya kona ni sai ya fifita shi ya yi sanyi kana ganin zai mun sakaci akan wani abu na addinin da zai kai ni wuta bai gaya mun ba amma kai har ya tsallaka ya gaya maka fakultu lau sai nace musu ju'iltu fidaka Allah ya sanya ni fansanka min shafaqatihi alayka min harrin nari game da tausaya maka da yake yi wajen kunan wuta lam yukhbirka ya ce khafa alaika dalilin da yasa bai gaya maka ba yana ji maka tsoro ne Allah takbalahu fatadkhulan nara wato kada ka ki karba ka shiga wuta wa akhbarani ni ya bani labarin ni fa in na jautu idan na karba na kuɓuta wa illan akbal lam yubali an adhulan nar idan ko ban karba ba ruwan shi in ban shiga wuta ba wannan ku duba usulul kafi wane ne ya faɗi wannan wannan wai eh, imamu zaidin ne ya san da wannan zaidu dan ali ya kira wancan mutumin da ya zo a cikin mu'minu taqin nan au shaitanu taq hmm? wato wai wanda yake yada cewa limanci ya takaita da iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallama kawai usulul kafi mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da ashirin da binan. ya ce ka duba wani ta'aliki Malam ya ce raddi a nan hada a shaitanu taq wato wani shaidani ne kai ya zauna ya kirkiri wannan ƙarya ta limanci allati sarat min usulid diyanati inda shi'a wanda daga nan ne shi'a suka samo sos suka rike wannan واتهم الإمام علي بن زيد عابدين ابن الحسين بأنه كتم أساس الدين أكتهمي إمام علي أن زيد العابدين أن حسين تيا بوي وني أبين ديكي جنشكي نينا الديني حتى عن ابنه هرغة أنسى دايا هيفاما الذي هو من صفوة آل محمد ونديكي دقا تشكين تاتتوما na iyalan gidan annabi kamar tuhima kaga anan ma sun tuhumi imamu zaidin bi annahu lam yublug lam yablug darajatan akhassi atba'i shi'ati bai kai darajar mafi kaskancin wato mabiyan shi'a ma ba fi qabiliyatihi lil ima lil imani bi imamati abihi wato bai ma kai ma darajar ma ya kai matsayin imani da limancin mahaifin shi ba wa ulama'u shi'ati humul ladina yarwuna hadha al-khabar malaman shi'a ne suke ruwaito irin wannan sai a zauna a tsara wata kissa sai a ruwaito ta fi awthaqil masadir indahum su ruwaito ta a cikin littafi mafi karbuwa wa yu'linuna fihi suna bayyana a ciki cewa anna shaitana tak wani shaytani da ake kiran shi shaytanu taq wai yaz'umu yana rayawa bi waqahatihi wa annahu ya'rifu an walidil imami zaidu ma lam hmm? wato ya san abinda shi ɗan wato eh, imamu zaid bai sani ba game da mahaifinsa zaidu min walidihi mimma ya ta'allaku bi asli min usulid dini indahu malam ne ya musu raddi ta ya za a ce mahaifinka malami ne kai ɗa da yake son ka yake ji maka tsoro wai yake sanar da kai wani abun da zai kukutar da kai wuta amma har ya sanar da wani a can sai dai wanin shi ya rika ba da labari game da mahaifinka ba kai ɗan ba wannan shi ne idan Allah ya kai mu gobe za mu ji su adadin limaman ma shin shi an sun ittifaki su goma sha biyu ne a tsakaninsu ma sun yadda goma sha biyu ne in su goma sha biyu ne waɗanne ne akwai wanda suka yi fatali da wannan goma sha biyu suka shigo da wasu akwai wanda suka zare cikin goma sha biyu din can da waɗannan suka tabbatar suka zare waɗannan suka shigo da waɗannan suka ce me wane ya fi wane da shi da za a babansu ɗaya shi a ware shi wannan shi ne